shin gyaran masallatai da kawata su shi ma yana daga cikin wato raya masallatai raya masallaci dama iri biyu ne ko abin nan gina masallaci iri biyu ne farko gina shi a sami wurin da yake zai suturce mutane daga zafin rana daga ruwan sama daga sanyin hunturu a samar da haske a ciki idan ana karatu don saboda kore duhu musamman in kana karatu da dare duk wannan na cikin raya masallaci kashi na farko raya masallaci na biyu shine raya masallaci da ibada to ko da wani lokaci shi na biyu shi yafi muhimmanci sama da na farkon masallaci idan aka yi shi yadda zai rufe mutane daga zafin rana ko da ba kawata cikin sa ba shi yafi dacewa ma rashin kawata har ma shi yafi dacewa domin ba a san a rinka yin zakar fatul masajid shine kawata masallaci an gane ko sai ya zanto cewa yana tagaltar da mutane ma gabarin ibada kuma annabi ya nuna kawata masallaci da ya masa ado din nan yana daga cikin alamomin tashin kiyama an fahimta ko kar mu yi kamance ce da nasara saboda su ne suke kawata ɗakin ibada sama da kima da haka masallaci ko da fitila za a sa ya kamata a sa kala ɗaya wadda haske za ta bayar amma a sa nan shuɗiya a can a sa light blue nan a sa fara ya zanto kawata masallaci kamar ana nema a kamanta shi da coci kenan haka a cikin masallaci ko da fenti za a yi fenti iri ɗaya kar a yi shi kala daban-daban wannan baki wannan ja wannan kaza dan zai dauke hankali sannan kuma bai halatta a rubuta komai ba jikin bango ba a rubuta komai jikin masallaci kar a ce za a rubuta waɗansu ayoyi na alkur'ani inna salata kana lil mu'mini kitaban mawquta wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada inna ma ya'muru masajida lillahi man amana billahi wal yawmil akhir in ka rubuta wannan ayar ma ai kai ka rushe kanka ma gaba ɗaya kenan <laughs> to duka waɗannan yana cikin bidoyi na zamani da aka kawo a zamanance abinda Umar dan Khattab ya ce ga injiniya lokacin da za a sabunta ginin masallacin Annabi yace iyyaka yace akinna an-nas min al-batri fa iyyaka an tusaffira aw tuhammir yace kai dai kare mutane daga zafin rana ba sai ka sa musu fenti ba ma wani ja ko wani iri kai dai kawai rufe saman idan rana ba ta dake su ba ai sai ibada an ka an fahimta ko amma wannan ba yana nufin wulakantar da masallaci ba dole a tsaftace shi daga datti a tsaftace shi daga yanan gizo-gizo a tsaftace shi daga dukkan wani abu mai wari kamar irin da kafet tun mu na da kafin wani dan uwa Allah saka masa alkhairi kawo wannan makon da ya wuce har wari yake dan kai kai sujuda saboda kowa zai tako kafa sai zo taka har wari yake to kaga irin wannan duk sai a cire gara sai ma an yi kawai da tabarman leda in da ba za a da din sa ba ko a bar shi haka kowa shigo ya sallasa haka ta an fahimta da kyau amma raya masallaci mafi muhimmanci shine raya masallaci ta hanyar ibada ta AC din saboda lokacin zafi babu laifi da ansa ba sabo haka ba saboda akwai lokacin da zafi yake da yawa musamman a wajen salahiya yanzu masallacin maka da madina inda za ka cire AC tsawon minti talatin a lokacin aikin haji ko lokacin aikin umara Allah ne kawai sun iyakacin mutanen da su mutu saboda ana yin matsanancin zafi ko mutane daga duniya daban-daban mutumin indonesia inda yake sanyi mutumin kasar kashmir yankin na kasar india inda ake sanyi wanda wani lokacin ruwa wannan na dafi kafin gari ya waye ya zama kankara to ka zo ka kawo shi ka ajiye shi inda ba AC ai ka san ka tayar masa da hankali ana wannan zafin ina ba ta fahimta ya danganci abin nan eh, yanayin masallacin da cikar mutane ko rashin cika akwai masallacin da mutane ba sa cika kuma walawala ne kuma akwai isasshen iska saboda ko ba AC ba komai akwai inda lalle in ba AC to za a ji jiki kwarai da gaske ko dai akwai wani masallaci da muka je yola muka yi wa'azi da dare ina jin sai da na kusa suma mutane ne ba sani ba amma na tashi ina kamar zan yi farfadiya kamar zan faɗi saboda zafi matsalanci kuma duk abin matsayi haka mutane an cika saboda kima to kaga yadda wannan dan ta yi sai babu laifi yake cewa wani ne ya fitar da zakka shi ahli sunna ne to sai baiwa masu sunna da masu bid'a amma har baiwa masu masu bid'a kashi mai yawa ko masu sunna ya ba su kadan kadan har ya faɗa amount din ni bana bukatar in faɗa amount din zakka ta yi zakka ta yi mana mai bida ai bai kafirta ba gogor <laughs> maya mai bida bai kafirta ba ko ai ba maganin ya fitan cancanta ko bai fitan cancanta bai kafirta ba ai wannan magana ce ne ko bai kafirta ba to kaga tunda bai kafirta an ba shi zakka ta yake amma lalle wa ya fitan cancanta kan mamuni ki da yake kan tafarkin ubangiji sai dai shi mai bid'ar an bashi ne da a tsara jawo shi kan tafarkin sunna to kaga anan gurin sai kuma mai sunna cancanta to sai da akwai mai bid'ar da ko za ka bashi zakkar garin nan gaba dai shi ba zai bar bid'ar ta ba saboda haka dai ko da lokaci kowane mutum ana karrama shi a jashi a jika gwargwadon biyayyarsa ga Allah da biyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya dacewa ga mutum na bin tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ka fifita dan bid'a a kansa ko alama wannan ba daidai bane ba amma wata zakka da aka yi maganar ta yi wannan ba wanda zai ce ba ta yi ba in dai a mizanin qur'ani da hadisi ne ta yi amma shawara muke bayarwa kan cewa abin da yake mafi zama daidai shine ka fifita wanda yake kan tafarkin sunna sama da wanda yake kan tafarkin bid'a saboda shi mai bin bida'a za ka samu iri biyu ne akwai mai bin bida'ar da yana bin bida'a ne dan ya jahilce ka akwai mai bin bida'ar da ba wai jahiltar ta yi ba shi dai haka iyaye da kakanni suke kuma haka malaman su suka ce da haka ko za a mutu shi ba zai daina ba to kaga irin waɗannan ai ka bata lokacin kama akan su wannan kuma yake cewa mutum ne yake harkar kasuwanci daga baya sai kasuwancin sai sa kuma sai koma neman karatu har ko mutane suke sayar da shi abin da ya yi laifi ya dangana neman karatu abu ne mai kyau kasuwanci kuma shi ma sana'a ce wanda zaka sayar da kanka da ita dama idan kai kadai ne abu yana da sauki kwarai da shi ka canja kanka kowane irin yanayi na rayuwa gurgurdan yadda kake so amma matsalar shine idan kana da iyali ka daina aiki kace zaka koma karatu kaga ka shiga cikin wani hali na in ba ka samu wani mai tsoron Allah bane da zai dauki nauyin karatun ka wanda har yanzu ba mu da matakin wayewar kai ta wannan mu anan nahiyar mu in dai kawai zaka koma karatun sai ka wahala sai fa in ka samu wani mai tsoron Allah mai wayewar kai da zai dauki nauyin karatun ka ya duba ya ga na farko kana da fahimta a karatun ba za ka kashe kuma ka kudi bane a iska kai kuma ki dawo ne baka da fahimta a kana da matsayi cikin karatun da idan da zaka yi zaka fahimta inda zaka yi ɗaruruwan mutane ko dubban su za su karu da iliminka ka to kaga nan ya kamata a samu waɗansu su ɗauki nauyin karatunka dan raya ta kai kaɗai kamar raya al'umma ne amma har yanzu ba mu da wannan wayewar kan sai ga ɗalibin ilimi na cikin matsalancin rayuwa ko mai karatun boko ko mai karatun addini wanda ya kamata a ce masu arzikinmu mawadatanmu suna neman shawarar sauran jama'a ko cikin malamai ko cikin abin nan cewa a duba a ga cikin ɗalibai da ke neman ilimi wa aka hango cewa yana da hazaka yana da basira mutumin da inda za a samu mai ɗaukar nauyin shi lalle za a yi wani ga wataccen malami nan da shekara goma ko sha biyar masu zuwa to ya za a taimaka rayuwarsa a ɗauki nauyin sai je ta karatu din saboda raya shi kadai kila ya fi waɗansu mutum goma su je su karatu shi kadai zai haddace abin da su ba za su iya ba irin wannan zakka ne cikin jama'a jari ne ga al'umma gata ne ga al'umma ta samu irin waɗannan a cikinta to irin wannan idan ka rayar da shi kamar ka rayar da gari guda ne sai a ɗauki nauyinsa me yake bukata ci da shansa da menene a wata kila dubu biyu kila dubu uku kila dubu hudu to dubu mukaddara dubu hudu yake bukata a wata duk zai ishe shi biyan kuɗin makaranta sayan littafi cin abinci ci da sha ɗan sutura ba ya ba fallasa dan ya samu nan da zai karatu ɗan shagon da zai zauna dama baya da iyali har kafin ya kammala karatu to shi kenan dubu hudu a shekara ya zama nawa kenan a wata shekara ina da kai baka jin Hausa kuma kana magana ya hakuri da Allah a shekara ya zama nawa kenan duk wata an bashi dubu hudu shekara ta ya zama nawa kenan dubu arba'in da takwas to mu kaddara kawai mu ce dubu hamsin shekara hudu in zai digiri ya zama nawa kenan dubu dari biyu ko shekara biyar zai karanta medicine muna son mu samu kwararren likita yana da kwakwalwa ya karanta sciences zai je karanto mana medicine yana da kwakwalwa mai kyau kaga za mu rayar da al'umma ne ta hanyar haka amma waɗannan kuɗin sai ga attajirai sun zo sun karkasa su ga mutane kowa mai mutu ne duk wanda ka kashe dubu ɗari biyar a banza wannan naira ɗari biyar wannan naira ɗari bakwai wancan kaza da sauransu su ba su layi ba su ba su mutu ba layi mutu fiya wa layi. kai ba mutum da ka dunkule kawa wallan tana ya abin kirki kai ko muka bata da talaucin so wannan tana zai yi wani abu to amma galibi abin da muke kallo wai yawan waɗanda muka ba ba amfanin da aka samu ba yayin da muka bayar yawan wanda muka ba wannan shirme ne ba amfanin ba yawan wanda muka ba yau shekara ina jin hudu kenan ba na mantawa kai ya kai shekara biyar ko shida da wuya a ce wata biyu sun wuce ana cikin karatu ne dai ban yi irin wannan maganganun ba cikin ikon Allah mutum ɗaya ne ya ansa akwai wani bawan Allah mai duguri wallahi ma'aikaci ne ma ba wai babban dan kasuwa ne ma'aikaci ne dan albashi ne ya same ne ce shi zai yi da karin gwajin dafi a samu masa mutum ɗaya wanda zai karatu din wanda ni na amince da shi a ko ina yake ba wai sai a Maiduguri ba na zo zan karin na bincika cikin yan uwa da suke karantarwa wanda wanda ɗaruruwan mutane na karuwa da shi kila ba wani mutum mai duguri ta taba kalma da shi yana nan cikin Kano yana karantar da mutane dare da rana safa da yamma nace ga wani na kai masa sunan sai ce na amince da shi yace eh sai shikenan ya nema admission a ko ina in ya samu shi da dauki nan karatun sa ya samu ya dauka yana taimaka masa da abin da yake dai baya bawa fallasa dubu biyu ko dubu biyu da wani abu duk wata banda na registration banda na biyan kuɗin makaranta banda na kaza banda na kaza wannan nashi ne to ya gama diploma ya gama yanzu ya fara digiri kuma ya dauki nauyin digiri din duk shekara kafin a shiga shekara zai kawo mun kudin shekarar da za a biya ya ce gashi na wannan na shekara mai zuwa ne ni kuma na ji na sasa a banki daga ni sai shi sai Allah sai wannan talibin an bayo da yau da nake baku labari suna rubuce a gida ko da iyali na sun san wani kudin wani ne a wuri kaza suke ajiye ko da na mutu dukkanu ba wanda ya wannan har yau yana nan yanzu haka yana digiri a Bayero University wallahi ma'aikaci ne dan albashi yake daukar nan su shi ma haka to dalibai ne muke da su jarin samarin da zaratan yan boko da suke da kwakwalwa amma iyayensu talakawa ne su ƴaƴan masu kuɗin kuma dolaye ne a kashe musu kuɗi a gida da waje ba abin da suke iya ba duk ƴaƴan hajiya ne ba zai je makaranta ba hajiya ta san garta a gida kuma kai baka isa ka ce ba haka ba a kashe masa kuɗi a Kano capital a kai shi St. Louis a kai shi St. Thomas a dauke shi a kai shi Ingila a kai shi ina ne dolo ne haka zai dawo ba abin da ya koyo sai kan barasa ga ayan talakawa masu kwakwalwa an cikin daukar nan su karatu saboda su kai iyansu talakawa ne kuma saboda shi wanda yake da gudan hannunsa bai san bai ma san me zai ba kai abin da kake nema wa kanka lahira da shi sai ka kasa yanzu idan ka sa wani dauki nan wani karatu ga kai aikin banza ne ya za shi na karatu gare ba shi kwanan masara guda ɗaya ko biyu ilimi ga muhimmancin ga komai amma mutane ba sa ganewa sai mutum ya kashe dubban kuɗi a iska da haka ni shawarar da nake baiwa yan uwa in ba wannan muka koma ba wallahi za mu daɗe a nan kasar muna cikin wahala domin yanzu da aka ce ga wata cibiya ta al'ummar musulmi duk shekara a ce ɗalibi bi kawai za na cikin ikon Allah a hanarantuwa bayan wancan mutum na farko a mai duk riba na cikin tafsiri muna cikin kwanakin tafsiri sai aka yi wata semina a Imam Malik Islamic Center wata cibiyar musulunci ne wanda wani attajiri shi kadai gina ya kashe kuɗi sama da miliyan saba'in makaranta da firamare da junior da senior secondary school da ah, administration block da komai a tsakiyar wurin da kirista suke kiransa jerusalem saboda gabas da yamma da kudu da arewa duk coci ne ya mallaki wajen ta karkashin kasa ba su sani ba aka zagaye shi da katuwar katanga sun dauka kamfani za a yi sai can da asumiyar masallaci ta kunno kai haka <laughs> to a bana sai na yi irin wannan jawabin a wurin wannan akwai kungiyar wato Borno Elders da Tijan Borno wallahi suka tashi nan take suka ce yara 'yan sakandare a basu mutum talatin sun ɗauki nan su zuwa karatu a jami'a in ban manta ba adadin talatin ko wani abu makamancin haka wallahi cikin wannan azumin ko irin wannan himmar ko da lokaci shi mai wa'azi ba wai kaza da kaza ba meye himma meye ba su aiki to abokanan tafiya kenan ba kawai wanda za ka raba ai karatu ai kabbara kowa ya tafi su gida ba abin da ya shafe shi su da inda ka ja aya suka yi kabbara sun gama biyan ka ka kammala aikin ka Allah saka da alkhairi me za a yi za a kira al'umma da haka an kawai za mu yi ta wa'azi ba kira al'umma daga nesa kawai ana Allah saka da alkhairi <laughs> ka ji aya daidai ba to amma me za mu yi dan girman Allah me ya kamata mu kare ba ban ce ba ba mu da irin wannan mutanen muna da ku da muke son su kare yawa wallahi samuwar wannan shi ke karawa shi kansa mai karantarwa kwarin gwiwa sai ka ga abin da kake haka tana cin ruwa amma idan babu irin wannan kai kanka sai ka ga cewa kamar haka ba ta cin ruwa kenan amma gina al'umma ta hanyar ilmantarwa ba abin da ya fi wannan muhimmanci yanzu da yan boko da yan arabiya a ce duk shekara ka ɗauki nauyin mutum biyu ai ba karamin riba bane a ce a samu wata cibiya yanzu aikin ta ba kenan a kafa wata kungiya aikin ta kenan ko wani kwamiti aikin shi kenan kulawa da ilimi da ilmantarwa na ƴan musulmai duk Kano gaba daya ba mu da ganif dokta kila sai guda duk Kano sai gaba daya kila ganif dokta mace kila ɗaya ce ko biyu duk Kano gaba daya kuma nan ne cibiyar musulunci mata nawa ake da su adadin mata a jihar Kano za su kai miliyan nawa to wani tunani muka yi science secondary school ta yan mata da ta maza nawa ake da su a Kano kaza ne to a ina za mu je mu ɗauko yaran da suke zaka kwarai a zaɓo mana su a ɗauki nan su je su karatu ko a ABU ko a ina ne so muke ki je ki karatu ki rika sa hijabi kina kaza kina kaza mun ɗauki nauyin karatun ki ko da mahaifinki ya kasa ko me za a yi miki a tamfar sallah za a yi miki ke dai so miki ki je ki amfani da kwalin ki karanta wannan abu ta gama ba ita ce za ta yi kokowar nemo admission a jami'ar bayar ba mu ne za mu je mu mata rigima a nemo mata admission a jami'ar bayar ko a abu ko a maiduguri ko a ina ne da ta shiga a san cewa ga wani organization ne na musulunci da an zo wajen cike fam waye su fansa wani organization na musulunci ai su ma ba za su yi wasa da ita ba ta je ta gama registration a samu sakatare ko darakta ko wani mutum biyu daga cikin wannan organization din su je su gabatar da ita wajen head of department cewa mun kawo ɗalibar mu ne ta zo ta yi karatu a nan jami'ar Maiduguri ko ABU ko kaza mu ne muke daukar nauyin ta kaza da kaza da kaza muna fatan za a kare kimarta da mutuncinta ko mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza ga manufar mu ga abin da muke so mu cimma kila shi ma musulmi ne sai ga shi ma mun wana shi mana aiki a can wurin kama haka muke zaune na karazubi dan arabiya bai samu wanda zai dauki nauyin shi ya karatun arabiya ba dan boko bai samu wanda zai dauki nauyin shi ya boko ba yana son karatu yana da azaka da zai karatu amma bai da kokobo ba kuma mai tunanin ya dauki nauyin sa ko da kudin zakka ba wani bai tunanin ya taimaka masa to sai dan al'umma ce haka mai tambaya ta karshe abin da ke cewa wai ya zai yi wai na son ilimin tafsiri kamar wata makaranta ya kamata ya shiga wallahi dai a Najeriya ne ba zan iya cewa ga wata makaranta da zaka shiga ba dan ka koyi ilimin tafsiri ba zan yi sai babu ba amma ban santa ba ban santa ba makarantar da zaka shiga ka iya tafsiri a Najeriya ban santa ba kila akwai ni ne ban sani ba rashin sani na ba zan cewa babu amma iyakacin sani na ban santa ba in dai tafsiri ne bi ma'anar kalma tafsiri ya tafsirantu to ban san wannan makarantar ba ka gane shi tafsiri ilmomi daban-daban ake bukata wanda suke gina tafsiri kafin ka samu malaka ta tafsiri alal akalli sai ka tara waɗannan ilmomin farko wadataccen harshen larabci tunda qur'ani an saukar da shi da harshen larabci wadataccen harshen larabci ko ilimomi guda hudu ne suka gina shi ilimin adab wato literature na larabci nahawu wato grammar kenan sai kuma sarf wanda suna da alaka da juna sai balaga waɗannan al'amura guda hudu su su baka wadataccen ilimin larabci in ka kware su gaba daya Allah kalli kowanne ka yi zurfi a cikin sa gwargwadon hali a nahawu mukaddara ko da nahawul wadu hujuzul awwal wa thani wa salis ibtida'i kai ka zo kuma kai sanawi al-awwal wa thani wa salis ka karanta na nada ko da nan ka tsaya ka samu babban makami cikin nahawu mutakar malamin da ya karanta da kai ya sa abin da yake ko kaddara ka karanta ajrumiya ko milatul iraq ka zo ka karanta qatarun nada da ibn hisham wannan kawai ka samu da taccen wani abu dai a cikin nahawun larabci idan ka zo balaga ko da ulumul balaga din nan ta yan wuya ka karanta a wurin malami da ya kware to zaka sami wani abu mubada na ilimin balaga adam kuma littattafan sa ga sunan daban-daban ya danganci wani malami zai karantar da kai wani littafi shi a zaukin sa tunda shi adam wato galibi abu ne wanda ke mabanin ala zauk dan shi mai karanta suwar na iya baka littafin da wani malamin daban ya ce ga littafi kaza saboda zauki ne shi adam to ka samu da sassan harshen larabci wanda ya kammala waɗannan ilimi guda na biyu ya zanto kai mahaddacin qur'ani ne ko ala aqalla ka haddace sama da rabin alqur'ani izu 40 zuwa abin da ya sama ko da bai haddace ba ko da izu 40 ne wannan zai taimaka maka saboda galibin ayoyin alqur'ani suna da alaka da juna za a kawo wata aya nan tafsirin tana cikin wata ayar daban za a kawo wata aya nan cikonta abinda zai kara fasara maka ita kalma ɗaya ce a cikin wata aya da ke wuri kaza to in kai ba ji bane ba dole abinda bai dan baki za a gaban ka shi zaka karanta a wuce kaga ba za a samu tafsiri ba tarjuma kawai take amma ba tafsiri bane ba galibin waɗanda suke tafsiri a kasar wasu tarjama suke shi yasa a cikin uh, watan ramadan sai ga an sunke qur'ani kaga ba tafsiri bane ba wannan ko izu 20 mutum ya karanta ai ba tafsiri ba ya dai ba a gurguje kawai tarjama ce kawai ayar da ke gaban ka ka fasara ta zuwa Hausa ja aya ta gaba ka fasara ta zuwa Hausa ba wata alaka tsakanin da sauran ayoyi ko hadisi abin kawai kake bai mutane fassaran kalmomin larabci zuwa Hausa wannan ba tafsiri bane ba tarjama ce wallahi a ilmance wannan tarjama ce ba tafsiri bane ba to kaga idan to mutum yana da Qur'ani haddan al-Qur'ani hadda wadda take mai dan kwari da koya dai kafa fusgo ayoyi za su zo to wannan zai taimaka maka wajen ilimin tafsiri san kana kana da damuwa akan hadisi damuwar ka akan hadisi shi zai saka gane kitabun tafsir cikin bukhari kitabun tafsir cikin muslim kitabun tafsir na imamun nasa'i da sauransu waɗanda wannan hadisai ne aka tara wanda suke fassara waɗansu cikin ayoyin alkur'ani kana da mabada idan gane da abin da ya shafi hadisi ilmomin da suke haduwa su yi tafsiri ilmin harshen larabci shi qur'anin ta fuskan harda da ta fuskan qira'at sannan kuma ilimin usulul fiqh wanda zai taimaka maka wajen sanin ka'idoji tunda ka'idoji kana cikin tafiya cikin ibnu kasir zai kawo maka ka'ida in baka taba karanta ta ba ilimin usulul fiqh sai ka rikice baka san ko me aka ce ba yare ne yayi ya wuce sannan tarihi wanda zai baka waqa'i wannan aya ta lokacin saukar ta shine a lokaci kaza a daidai lokacin da abu kaza ya faru waqa'i saboda wadansu ayoyin suna da alaka da wadansu waqa'i abubuwa da suka faru da haka kenan ilmomi ne da yawa suka hadu suka gina shi tafsiri kansa ba ilimi ɗaya bane ba to wannan ilimin zaka same shi ne ta hanyar mataki mataki ba za ka rasa wanda ya kware da larabci wanda za ka koya wajensa da ka'idojin larabci da sanansu ba za ka rasa wanda ya karanta usulul fiqh ba ka koya wajensa ba za a karanta wanda ya iya hadisi bai kama ba da ilmin hadis ko da musallar hadis da kaza da kaza da kaza wannan ma ba da idan idan ka same su can da can da can to sai kuma ka sami malamin da yake ya dade a fagen tafsiri wanda zai rinka shawarta ka da littafan da ya kamata ka rika nazari ka karanta wani abu ka fahimta ba ya zo ku yi ka karanta wani abu ka fahimta ba ya zo ku yi amma misali ka zo ka ce kai tafsiri kake so ka yi sai ka dauko jalalai ne ku biyu ko ko uku sai kuka zo muke yin jalalai ne kawai muna karanta aya mu fassara ta zuwa Hausa mu karanta aya mu fassara zuwa Hausa shekara biyu mun sauka ka tafi ka ce ka tafsiri a tarjama kawai muka yi ba tafsiri muka yi ba wannan tarjama ce ta kun kalmomi zuwa ga Hausa amma in za mu yi tafsiri ai kaga shekara ɗaya ba za mu gama ba ba yadda za a yi mu gama cikin shekara ɗaya ko da kullum muke yi kuwa in dai tafsiri bi ma'anar kalma za mu tsami shi kowace aya a tsatsafi abin da yake da alaka da ita saboda haka ba zan iya ce maka ga wata makaranta ba wanda na san za ta baka ilimin tafsiri sai da in ka fito ka ji ka iya tafsiri duk inda ka ji za ka samu waɗansu ilimomi ne waɗanda za su taimaka ma ka san ilimin tafsiri amma ba a ce ka iya tafsiri ba gaba ɗaya ɗari wasu ɗari sai yanzu kaga college of quranic studies da ake da ita a nan karkashin ma'aikatar ilimi ta jihar kano kaga kamar matsayin secondary ce banda tafsiri din kuma akwai ababai da za a dama da za a baka da sauransu to wannan zaka san wani bangare na tafsiri wanda zai taimaka maka inda zaka zo ka zanto cewa kwas ka shine tafsiri nan gaba wannan zai taimaka ma to amma idan ka gama ta ba ka da makarantar gaba da sakandare a Najeriya wadda su damu da bangaren Qur'ani za je nan school of legal studies ne ko ka je Bayero University ko ka je ABU Zaria ko Sokoto ko waye ka je karanta ko Islamic studies ko Arabic a ciki babu wani abin da aka tsara an sha tattauna a kwanaki shekaru biyu ko uku da suka ci za a bude wani kwas da ya shafi alkur'ani a bayero an sha yin wannan alkawarurka ba adadi sun sha wucewa ba a yi su ba to zan su ba ka baka da gaba da wannan nan gurin in za ka je gaba da wannan sai dai ka tafi saudiya kira ko jami'atul imam ta ko jami'atul musulunci ta madina to a nan gurin a department na qur'ani qur'ani da islam studies za ka karanta wannan ko jami'atul imam nan ba ko wannan bangaren ko mai ko wannan bangaren ko kuma ka je sudan akwai jami'a ta ummi durman ita ma akwai bangare da ya shafi tafsiri da qira'at wannan mutum zai iya a nan gurin ko mutum yaje je azhar akwai bangaren da ya shafi wannan to waɗannan su ne wuraren da na sani da suke da makarantu na gaba da jami'a wanda suke sun damu da qur'ani zalla kwas din qur'ani tafsiri abin da ya shafi qira'at da tafsiri amma addinin Najeriya ba ta makaranta ta gaba da sandar da zaka wannan wanda suke sakandare kuma shine wannan college of Quranic studies din nan ta abin da sauransu ita kanta kuma tana tsamfar wato ainihin malamai da haka dai galibi yanzu idan mutum zai tafsiri sai dai gina akan juhud shakhsiyya kokarin sa ne shi kadai tare da shawarar dan su malamai da ya yarda da su ya amince da cewa sun san wani abu bangaren tafsiri su rika jagorancin sa to ta nan gurin da wannan kokarin sai ga Allah ya sanya albarka cikin abin da mutum ke karantawa har ya fahimci wani abu littafin da aka yi ko ban san shi ba ban taba ganin shi ba dan haka ba zan iya magana akan shi ba amma dai zan duba shi insha Allah daga nan zuwa sati mai zuwa wai tambayoyi 25 akan tarika da izala ban taba karanta shi ba in na karanta daga baya na faɗi mai da gani a ciki na daidai ko na kuskure wassalamu alaikum